manna da ruwa cikin daji, Musa ya bi da su cikin daji, mutane ba su da isasshen abinci, sun yi gunaguni da Musa, gama Allah kuma, sai Allah ya aiko musu da abinci kowane marice ya aiko makware domin mutane su ci da safe kuma ya aiko masu da gari domin waina su ci cikin daji mutane sun yi gunaguni kuma lokacin da sun ka rasa ruwa sun ka ce ko Allah yana tare da mu ko a'a sai Allah ya ce ma Musa ɗauki sandakka ka buga duci ruwa zai zubo domin mutane su sha yanzu diba hoton gaba